بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة 28 ga jumadal ula hijira na 437 takwas ga watan uku 2000 16 za mu yi karatu na 25 a cikin ashariya harfu shi ne shahi na 81 sharabul hawalin kalibirainun wa haibatu shawagiluhu muddun wa sa'an wa waibatu شبابك فيها فات يتلوه شيبة شهدت ولكن في فؤادك غيبة توسوس أحيانا وهنا توشوش shirabul hawa abinda son rai ke sha rainun tsatsa ne da dauda wa haibatun tabewa ne lilkalbi ga zuciyarka mana dai son rai matsala ne gare ka shawagiluhu abubuwan da ke sha ma zuciya kai taka shine shawagilu ko da hasu mana shawagilu shagalce shagalce abinda ka sha mata kai muddun ta dai samu mudu cike da abinci wa sa'un da mudu hudu wa batun da kuma ma'aunin wai shi shine shehu abdullahi ya ce mudu 22 ko 24 kenan sa'i 5 zuwa shidda kenan dai abin da suka nufi ce wane shi an matsalar ka kai shi ashawagil muddun wa sa'un wa batun. to amma matsala abin da kake na neman abinci wai baka da lokaci ga neman lahirarka wannan matsala ne don haka akwai wanda an san shi shiga ga zuciya ta iyali abu ne wanda yana da allah ya sanya haka din cikin zukatan mutane kowa dai ta iyalinsa shi kai amma ka ce iyali ya hana maka neman lahira wannan an shiga matsala haka akwai wanda sun rike iyalinsu kuma sun rike lahirarsu ai akwai wani mutum da yi wuce wani na gumi sai cikin damana na sai hwada rami haka ko da an kai riga a tallabo shi gumi na sama kadda ya jike shi ne an ta a tallabo bawan Allah ce a dai rike wanga tukun ya dai hito gumi dai ya fara hito <laughs> saboda tausayin iyali ka kurce ka fi ha ga bidan duniya fata ya ya kuce ba kai da Allah ciki ba ko da ko ba kai sabo ba ka dai da Allah a ciki ba to shine allazina dawat amaruhum fi ghairi da'ati Allah in ji mai ahlari yatluhu shaybatun kuma ga hurhura na biye kurciyat ko ta ba kai da a ciki ba shahitta ka halarci ibadodi da yawa da kai ake yin duk ibadar da ake kuma kai ne gaba gaba walakin kash gaibatun akwai hakuwa daga kiyayewa ga ibadar da kake yi fi fu'adika a cikin zuciyarka ma'ana baka kula don haka da yawa ka aikata abubuwa amma baka kyautatar da niyya ba balle ka aikata su da kyau ka samu ladarsu to wasu ita waccan gaiba din da zuciyarka take ciki takan sa ka wasu wasu a hana wasu lokuta wahina wasu lokuta to wasu wushu tana doke maka hankali shine kullu ma yushawwishu in jami mai ahlari doke hankali da gayin ibada to shi da yake ya magana wasu wasu shi abdullahi ya kawo cewa abin abinda a wasu shi shine batun zuci da kuma batun shaidan da abin da babu alheri a ciki ya ce da ke kawo shi yankewa daga zikirin Allah da son duniya da shagalta da duniya shi ke kawo wasuwasi sannan ya kawo maganin wasuwasi cikin annasa'ihu shahi na biyu Shi ne addu'ar da mutum zai yi subhanal malikin khallaqi in ya sha'a yudhibkum wa ya tafi halkin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz wannan gefen addu'a gehen kuma aiki to mutum ya tabbatar da ya ja wasu wasan ga zuciyarsa shabadi harin musabbin zamani gairu zata isa'atin ba fa dakantawa suke yi ba kullum cikin tahowa suke su musabbin zamani Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ula'ika humul muhtadun cikin bakara to su musubban zamani ba su dakaci ko kuma ba su dakaci daga saka cikin sabo shaqa'u nufusin tabewar rayuka shine cutuwarta da duniya da lahira fi sawamin suna cikin abubuwa na rayukan ka masu kiyo sai nuna kamar yadda rayuwarka tana so wanga tana so wanga kamar bisashe ne masu kiwo raƙumma to fi suna cikin masu kiwo musa'atin masu aiki tukuru wanda kullum cikin aiki suke na banna shifa'u ƙuƙulin waraka hankula dirfuha ko kuma darfuha darfuha dubinta ko kuma ɗirfuha ingarman garman dokinta kuma ya fi kyau da wasu kasa dirfuha in garman dokin hankali din zuwa sa'atin ma'abuci yalwar zambiya shi in garman doki ma'ana dai aikin kwarai shugifta an lullube sun rayuwarka bidarin da gidan duniya kan gafa ha hubban don ruha ɓuɓɓugar nono na duniya sun musa'atin dahi ne na nan take shi a sun musa'a wanda da mutum ya sha shi da kyau ya yi rayuwa ta hudduka tana kashe ka ita duniya fi lazzati a cikin jin daɗaɗɗakinta wa haya tana shalali tana ya kuce maka zuciya ha tsanani na duniya fasa jahata ana isko shi mai sauƙi bisabu inda an yi hankuri shi abdullahi ce ai ne zance allah wa bashirus sabirin shahita kariya alaiha akan duniya la ku samahatan ko ko alheri ba ka iya ba shararatuha sharrinta ko kuma tarsacinta duk ana ce mai sharar kibirin girman kai ya sudu wanda yana toshe maka na nasahatan karɓar nasiha shama'il in duniya lunin taushi take maka amma ya kone zai zan hatan kunyata wa da yawa ai asullu gajiyara mun san wata macijiya ta ya cito mai musiba ya cito ɗinta ma matsala gare ta to bale babba to asullu kwamarci ne gajera da yawa ya huliku shi gajera ya ka halaka alfata saurayi wa hawa arkashu alhali kuma yana da roda roda shi gajera jikinta zashawa amma in ta ciji mutum ba kyau to haka duniya take zahirin ta kyau amma baɗininta akwai matsala tana maka shigo shigo ba zurhi kamar macijiyar ga ta kayi bidi shine horin gashi da baki ya garwayo amma walam turzak ba azurta ka uyunan idanu ba shine idanu da wabe masu zub da hawaye akan kusantuwar mutuwa ta kayi sharri wahala tubta mi hana ka tuba sami a alhali kana mai sauraron wa'azi ga wa'azin da ake maka shabal khawfi kaihin tsoron Allah in dai har ka sadu da kaihin tsoron Allah da gaske to ya firi zai kace ya lami an duk abubuwan da kai kyalkyalniya min hawa ka ne son ranka don haka son rai kyalkyalniya ce yadda ka san takobi na kyalkyalniya haka son rai bari ka yi wanga ka yi wanga ka yi wanci shababu ka kurciyarka lam ka ba abin da ya tara maka illa madamiyan sai kwaɗayi kwaɗayi wanda lahasu kwaɗayin suna da asumin kibo ya shi masu kuskure dunal amani ba su iya halbe gurace ka. ma'ana dai gurin ka ya mahi ka ƙarhi duk kwaɗan dole ya kare ka bayyana to gurin da a cikin ka ya yawa dama guri ya yi ajali tsawo kamar da riyadu salihina ya yi zanen nan a cikin riyadu salihin sha'ifta kayi farin ciki ila zambin zuwa ga aikata na zunubi fila makhilatun tare da haka akwai girman kai ka tare da kai shamaluka ɗabi'unka eh, eh, ka jam'i ne shama'il hirsun tsananin kwaɗayi hilatun wanda a cin shige fu'a daga zuciyarka shagafuka abin da ya rufe zuciyarka to mahilatun holoko ne holoko min suhubi na giragizan algaruri mai yawan rudi ma'ana abin da ya rufe zuciyarka na son duniya to hadarin kaka ne holoko wanda ba ruwa kuma wannan ko ya taune daga giragizan algaruru mai yawan rudin nan shine shedan sharakta ka haskaka ma'ana ka ilmanto amma falamta ka dafa baka yi aikin kwarai ba fa ma fi ka baka da dubara wala illatun ba wani ciwo tushka wanda ake warkarsuwa naka sannan wala dibba ba wani magani mai ishu wanda zai daura ka zai daura zuciyarka sha'auta ka tsere ma wani ka amma ga zunubi ba amma shi ko ya tsere maka ga ibada ra'ihan handa marece sun magad kana mai marece akan haka sun magadin sannan kana mai sabko akan haka ma'ana dai kullum jan alhali kana zarumi kana mai karfi alaihi ga aikata zunubai jadiyan kana mai baiwa kana mai gaɗar dabbawa min hutu zunubai ma'ana duk wani abu da zai sa ka samu zunubi kana ga ta sadiyan alhali kana sagaga shine sake shaka'uka rashin lahiyarka abin da ya kawo shi hubbul mali son dukiya mu'adiyan kana mai ƙetare iyaka ga wani fihi ga dukiya mana da ta hada ku in dukiya ce da wani to yanzu ana ganin cewa ka ci amanarsa shakatuka rashin lafiyar ka ta tazdadu ba ta karuwa illa ta madiyan wace dogewa kawai take mu kai kaifa qaqayu nuril kalbu zuciya ke haskaka wal fikir alhali tunaninka mugudisu ya lullube da duhu to don haka ashe zuciyarka ba ta samun haske tunda tunaninka lullube yake da duhu shujuduka bakan cikin kalatan fakko ba su gushewa tudini suna zama fil kalbi a cikin zuciyarka shahina alhali suna tsatsage ha cikin zuciya ko shahina alhali ita zuciya yana tsatsage biha da wancan bakan ciki wal huzn bakin ciki shi ko muhimu yana rawar rasuwa lil kalbi ga zuciya in ka ga mutum ya kwanzame hamma duk waɗanda ƙanne ne e, yanne ne kamar ya girme musu saboda bala'in son duniya shi'unuka ranka mutur da ba su yadda da addini ranka addini bai yadda da su ba wa kalbuka alhali zuciyarka muminu ta yi imani da haka ɗin da nake faɗa ko kuma wa kalhali su zuciya kan muminu ta yi imani amma ba ta aiki to ne imanin bakan ko kuma ka azawancan ka da ba su yarda da addini kila ka zan kayari sai ce wa ka amma alhali zuciya kan muminu yana nan da imaninsa saboda ga aƙida ta ahlus sunna wal jama'a to don mutum yana zunubi bai kafirta shuruduka cerewarka an fahimin nasihati ga fahimtar nasiha muzini shi ke sanarsuwa bi annaka haƙiƙa kaifi shi kana da kewa kewa fi unsittuka cikin ɗiba kewa ta tsoron Allah ma'ana kana da kewa cikin ɗiba kewa tsoron Allah an san kewa daban ɗiba kewa daban to kana da kewa ta tsoron Allah ka kusa akwai matsala mutum ya samu kewa tsoron Allah ma'ana bai da ba kewa cikin tsoron Allah ma'ana dai bai da tsoron Allah tiba'un nafsi biyar rayuwa fi ya cikin harwajin nan ta ko kuma fi ya cikin take-taken ta shine ta shaqa'un tabewa ce shahiyin kuma kai kana son haka ne to ka sani duha dogewar rayuwa alalahawa hawa ta ga wasin nan ta wasa mai yawa to sharir sharri ne tu'addihi wadda ke kai zuciya ila mahawatiya zuwa ga burmawa ga ramin mukka na musibbo shine miyagun ɗabi'u fidamun nafsi ya yarai ka ya yarai ka aisha ta daga ayyukan da take so shadidi yana da tsanani tahimu kana iya ala wirdil hawa bisa ga matuzga ta son rai wa ha alhali matuzgan nan mu'abishi yakan sa ka kishirwa ba baka iya yaya rayuwarka baka iya ikon ka yaya rayuwarka shi abdullahi nuna ita duniya kamar korama ce ta ɗalutu can an sun sha amma sun ji kishirwa to haka harkar duniya ba ta kwanda mutum dukkan samu dukiya sun haka ka ƙara samu da da ce fa alaika bil ijtihad na hore ka kai kokari ga ibada da dogara ga Allah da hankuri ga halce halce domin ka rushe rundunonin rayuwarka yadda wa'yancan suka rushe rundunonin wancan aka kai wa katala dawudu jaluta wa ta allahul mulka da kuma ka rabauta da yadda ta matalicinka sai shi abdullahi ce da saƙanan lahu zalika allah ka azurta mu haka ɗin shafuta ka kusanci mutuwa wa amalin fu'ada alhali gurce can zuciya khawami'u kuraye ne mana su gabanna shamauta ka ɗaukakar da al'amarin ka idan farrakta in ka rarrabe ka yawace ma an jami abin da ka tara na dukiya ko da halatta ne ba lefar shawaya shawaya ka kingin dukiyoyinka to makami akwai gudumai jam'i ne na guduma ma'ana musibbu murduha suna halaka su libaharin har matuƙar zamani manakin gin dukiyarka dukiyarka shihabul manaya taurari na mutuwoyi lami'in suna nan suna ta kyalkyalli ya fi izarai ka ga geman yaka guda biyu shine gefen kanka hurhura fa habbuka rabanka makasurun an takaita shi ma'ana bai da tsawo alhali ya kafa ka gata hanka tar'ashi har tana makarkata jigiya kan ma saboda suha amma har yanzu baka yi aikin gware ba sai baiti na shi wanga kuma yana magana ne akan malami shabauta ka ɗaukaka bi dinin Allah saboda ka san addinin Allah to tun da ka ɗaukaka akan haka da a sharafar duniya ka ta batun ɗaukakar duniya mana ni za ka da ɗaukakar duniya sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Gamrayi ya kawo shi abdullahi gondo sai da Umar yake cewa na hannu qaumun azana Allah bil islam fa falan lahu al izz bi ghayri mu jama'a ne da Allah ya girmama da musulunci ba ba mu wani girma ba in ba ga addinin musulunci ba shahauta don kenan harari ne a ga mutum yana da ilimi na addini kuma ya duk ga neman duniya a ya ishe mu cikin ta'alimi wani da ya nazari ya nazari ya ce aina abna ulmuluki min hadhihi labbat ina dan sarakuna sun ka kai wangajin dada dai da kai saboda matsaloli sun walwale ne na ilimi hauta ka so lazizatin jin daɗaɗɗaki wajen su muka alhali jikinka karwana ya yi rauni duniya ta kawo maka matsala wai wasu ba su iya faɗa suka ce duk wanda duniya abba ta buga mato ta ta ta ɗin na bugu ne ƙurce ka walla ya ba da baya fatti ba hawa biyar son rai dana ya raunar da zuciyarka shifa'uka warakarka ta kawallahi tsoron Allah falmautu alhali mutuwa kaddana ya kusanto gare ka domin idan laifi dukkan gazaki mutuwa shi ka ne yabdu ya bayyanar da na ba bahu zagatai ma'ana mutuwa ta bayyana alamomin ta fa hawa ya bishi dan kafa zai yi ma'ana doka fa za ta yi haka mutuwa take kusan anan za mu dakata da fatan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala wannan rasuwa da aka yi yau kwana hudu kenan ta alhaji nasiru mai nan hungumawa inda muka karatu din nan sanadiyar mahaka ba mai karatu da lahadi allah shiga gafarta mishi kai masa da dukkanin musulmin da suka rasu baki ɗai albarkacin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da fatan za mu yi masa kulhu wallahu uku da bismillah da dukkanin marigaya baki ɗai bismillah rahmanu يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرك ودمر أعدادي يا رب العالمين sannan yau kwana biyu ran lahadi din akwai wata tsohuwa da ta rasu a nan minannata kusa ga masallacin minannata na alimawu malik wadda shekarar ta 116 ta rasu shekaran jiya kwana biyu ko ta mata kulhulla Allah shi kafarta mata Allah shi mata ramaksa ta huta اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسر الفاتحة رب العزة الحمد لله